mu gani ah, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shek wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa Allah ya taimaki sarki zaki ya kuma karawa sarki zaki imani da kuma lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه man tamassaka bi sunnatihi aw qada bi hadihi ila da za wa badu yan uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci idan ba su manta ba alƙawarin da aka wa mutane asali yau ya kamata a ce an yi debate ne akan matsalan auren mutu'a ina ganin haka ne ko eh haka ne shi ne asali farko so sai shi wanda aka ci za a tattauna da shi din yana da uzuri wanda kuma haƙƙi ne gare mu a karɓi uzurinsa yawa amma dai asalin maganin abin da ya shafi tattaunawa shine wanda ya janyo maganar a zo a tattauna din domin shi ya fara cewa tsoro nake ji kuma ni ina faɗa ina ƙara faɗa a wannan shafin na sarki zaki sako ya kaima duk wani ɗan shi'a da ke magana da yaren hausa amma ina nufin malaman cikinsu ba waɗanda suke a suma bi suke yi ba a ajansa ake a rufi. malaman cikinsu irin waɗannan da suka fita suka tafi karatu yanzu kuma har suka kai matakin sa bakin rawani to muna gayyatar su yawa saboda akwai wata matsala da take faruwa wanda mutane ba su sani ba kafin wannan lokacin Allah taimaki sarki zaki na'am sir wasu daga cikin yan shi'a malaman su suna wa mabiyansa eh, ƙarya cewa ah, cewa wai ahalus sunna mu kenan wai ba a iya tattaunawa da su ta fuskar dalili abinda suke faɗa kenan shine mu kuma muke cewa wanzu wannan maganar da su suka je suka faɗa mabiyansu to in ma sun je sun faɗa musu haka to su mabiyan su gane cewa fa lallai su sun musu ƙarya ba su faɗa musu gaskiya ba kuma maganar tattaunawa ba abu bane da yake baƙo tsakanin ahlus sunna da shi'a a duniya ko kwanan nan na ga tattaunawar da ake da sufar radio suhaibi a kasashen larabawa da su khalid wasabi da su irin su maisamil musawi irin su ahmad imami akwai Ifar al-maghribi wanda wani ne yake sa yau abu ya rufe fuskarsa akwai daga cikin malamansu da ba su ma yadda a tattauna da su ba sai dai irin wannan usulubin in zo in yi raddi in tafi su zo a yi raddi a cikinsu akwai kamalul haidari wanda zan zo zan tura maka bidiyon sa za ka sa So in baka shirya tattaunawa ba Ka zo ka nuna cewa ka isa a tattauna a'a ka ci gaba da karatu ka dama tun farko ka bi abin da muka faɗa ne kenan muka ce idan ba tattaunawa zai bai daina kiran a zo a tattauna din nan ko ba gaskiya ba so shi wannan shi ya fara cewa ina jin tsoro har yana cewa wai a riƙe ni zan gudu tsakani da Allah ya faɗa haka ko bai faɗa haka ba sarki eh ka mu barka gudu ya ce wai kar abin da gudu wai wai tsoro nake ji amma bari bari duba bidiyon da yake faɗan wannan in tura maka bari tura maka bidiyon da yake faɗan wannan yana faɗa yana cewa wai tsoro nake ji har yana cewa wai a riƙe ne ah, ah, ka ungudu wato ka je ka record wurin kuma eh ka sawa masu kallo su kalla oh, masha Allah masha Allah shi jama'a da ke kula da mu kuya kuɗi a ah, sakin tsaya

sai kuma ku gane yin shi ba ya ta mana yana ta mai mai kuma ko da ji ko da wasu abu da ka kawo a farko na aya ko wata sura kace aya ta ki idan sai ku tsara ko ka ga ba ta ba ki ba وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله إذا جاء أمر الله فقيل بالحق sake ka ba eh, bai ce ba ba shi bane barin turo wanda ya wannan maganan a cikin da ya faɗi wannan da ya faɗi wannan maganan yace mata daga wata shin a nauyin da Allah ya bayar idan

Ah, amma al-muhim wanda suke saurare a wannan shafin naka sun ji lokacin da yake faɗi wannan maganan cewa ina jin tsoro a rike ne sai wa a rike kaka gudu haka eh wa a rike eh, eh, kaka gudu a rike ne kakan gudu eh, shi ne na faɗa masa cewa ai bai yi wa hmm. masu saurare sun riga sun ji wannan yanzu ina so sarki kafin mu zo mu magana akan abin da za mu yi magana a kansa akwai gaba kwaya ɗaya da ta rage muhimmiya na wancan satin bayan maganan auren mutu'a da maka ita maganan mutu'a yanzu eh. ba zan ƙara cewa komai a akan ta basiran da muka haɗu da su gaba da gaba Ina mm-hmm. abin da za su ce yanzu in dai suna so al'umma ta gane gaskiya ne kan matsalar mutu'a to kamata ya fito mai gaba da gaba da shi ne akan matsalar nan amma an baka manta ma hmm. a wancan karanta na gama magana akan auren mutuwa ai na yi magana akan abin da ya shafi matan annabi ta ce ahalul baiti ne haka ne eh kai magana haka wanda shi ma ya shigo yake cewa ahalul baiti ne wai amma a lugar larabci eh domin haka ne eh gaskiya sai kaga akwai wasu ababa da yana fitowa gaskiya ba mu sani amma kaga yanzu eh, malluma ana samun dace kaga a da ana samun irin wasu babatawa eh, amma a yanzu eh, alhamdulillahi mun yi mun gane cewa kamar a'a a shefa yan shi'a da ake cewa suna cewa mata anai ba su ahli sunna ahli bayt ahli bayt ga farkon ci da mata bashir ya kuma zano na a'a suna cikin ahli bayt ka gani na wallahi a da wala irin kallon da ake yada a yanzu ba haka ake kallon ba. domin eh. wani bidiyo nan ina turo maka nashi wanda ya yi magana wannan magana da ya yi mutane suka jita wanda ya tabbatar da cewa lallai matan annabi eh. sallallahu alaihi wasallama ahalul baiti ne da bakinsa wancan hadisin da ya yi kokarin ya ce yana so ya cire matan annabi da shi bari zan kawo masa usulubin Qur'ani ya gane in ana so. na zuwa bayan ya zo ya nuna mana cewa kuma mata da ahlul baiti ne da har muka jira akwai inda kuma yake cire mata da cikin ahlul baiti. A to ayin ka lura a farko abin da ya yi ta ƙoƙarin yi kenan. Shi yasa san da ya faɗa haka sai mutane ai kai kanka kayi mamaki kace shine the post. Eh, ka taɓa jin ɗan shi'a ya ce matan annabi halin baiti ne. Eh. Shi ne muke so mu faɗa wa duniya. ku gane cewa idan ana so a cire matar wani a ce ba ta cikin iyalansa Allah da annabi sun fi kowa iya magana ga usulubin da suke faɗa a Ghana ba sa ciki. Ka lura? Allah malam bashir malam malam malam malam bashir Allah? malam bashir malam bashir malam bashir dan Allah abin da ke cikin hadisin annabi ya ce masa in nake ila khairu kin kina kan alheri dan Allah ina so masu saurare su gane shin lafazin cewa annabi ya ce ta ciki kai ne ka faɗe shi ko annabi ne faɗa karira ce ta dora

wannan lashin yana da wannan da to shi ne na ce yanzu ko wanda cewa ana ma abu ya rasu da ina tare da su ya hakuri ala sai annabi ya ce mata in nake ila kulli shikenan amma da ina so masu saurare su ji maganar da kace annabi ya ce kowa ya gane wannan maganar ce ma annabi annabi bai faɗa ba amma ina ji ayi shin shin annabi Aisha ta ji kai ji ta haka ba a da ya Oh, don Allah, mai kira don Allah ku dina ba mu kai

masu kira ku samu muna kuri muna program ba mu kai wurin kira ba in dai muna kira an kana rabin abin an kana rabin fada ya kuri kamar mun bude hanya wurin kira shi a kira amma cikin program ana kira haka yana bari malluma na koma da karatun su baya a ayyana da wani da da wani da tunda tunda adar bai cikin da ya tabbata sai wato annabi sallallahu alaihi wasallam matansa suna cin ahadin bai, amma problem da ɗan shi'a ke da shi a ci wato wannan ayan wannan ayan nan suna nufin ba matan annabi cikin wannan maganan ba gaskiya bane okay ka lura ai in ka lura sarki idan yanzu kana da mata guda hudu eh ka ɗaukar kaddara in kana najeriya ne kana da ɗaya a amerika yanzu a ce akwai ɗaya a ghana akwai biyu a najeriya ɗaya a Legas, ɗaya a kano nawa kenan kudu idan mun tashi za mu yi magana a kanka da matanka da yaranka eh. yanzu kana zaune a amerika ne kaɗai za mu ce ba ka da wata mata a duniya ya na Amerika ko za mu tattaro su ne ga baki ɗaya mai hukunci da su akan matsayin ƴaƴanka. Duka su ba dai za su taro. Duka. Eh. Ba mu ahalin sunna da haka tashi. Hmm. Sai muka ce ahalin baitin annabi sun kasu uku. Akwai na nasaba, akwai na haihuwa, akwai na sunkuntaka. Haka ne? To shi siyakin kalman ahalu na faɗa na ce da yare na larabci da shari'a da al'ada duk sun tabbatar da cewa in an ce ahalin mutum matarsa ake nufi farko. Ka lura? Na'am. A al'adance duk wanda kuka haɗu da shi kana ce masa ya iyali kowane mutum a duniya abin da ke fara zuwa ƙwaƙwalwar shi shine kana tambaye shi ya matarsa. Sosai, sosai. So ina so masu hankali su duba wannan abin. Dama ta yaya za a iya karɓi kowane mutum a duniya matarsa iyalinsa ce amma annabi ne kadai so so kaga yanzu wannan shine the first da aka ji dan shi'a ya ce matan annabi ahlul baiti ne amma wannan aya bata shafe su ba haka ne na'am na'am to a koma siyakin zance na Allah a gani kuma zan turo bidiyon ɗaya daga cikin manya-manyan malaman su Kamalul Haidari da yana da wannan fahimtar amma daga baya bayan bincike abin da ya ce wa inna maka wannan hadisin ya shigar da al'imamu Hassan da Hussein da Fatima ne cikin zancen, amma asalin siyakin maganan matan annabi ya shafa. Kuma na ce maka yadda tsarin ya taho, da Allah ya amfani da shi kamar la'idari shi wannan ka eh, eh, aidari nan, shi hujja ne a cikin shi'a hujja ne hujja ne sosai marja'i ne babban malami ne a shi'a na'am na'am. lura na'am to na farko da yanzu maganan tattaunawa yau ya kamata a yi a kan mutu'a eh. kuma ni ba zan ce komai mutum da yana da uzuri to mu jira siran da ya samu dama eh, ba ma cikin ramadana ba ko bayan sallah ne batun alil baitin nan kamar kada hmm. nufi an ka ka ya yalinka bi ma'ana kowa san ni da hankali mu musa cewa farko matanka ne yaranka da sauransu sama hmm. misali na ga wani yana tambaya nan wai na ga babban lokacin tambaya ba ma shi shi ma ba shi shiya ne yana tambaya wai har da matanka ma da ka da ita zuwa na matanka ta sake ta ita ma tana hmm. ahalin baitinka yanzu misali ai mafi mafi mafi girman dalili shine ƙur'ani ko sosai amma ina so ka duba alaƙar mace da miji sarki Ta sake ta eh. za ta yi idda a gidanta. amma Allah da ya tashi bai jingina gidan zuwa ga mai gidan gare ta yake jingina gidan sosai haka ne haka ne mu duba ma ga matan annabin nan da ake magana a kansu wannan hukuncin na saki zai faru ne a kansu su bar gidan annabi na ne shine nace wannan hukuncin da ake tambaya eh. idan ka saki mace ta taba ana ce maka iyalanta ko ba za a ce ba wannan hukuncin shi zai a akan matan annabi wa'inda ake magana a kansu sai da annabi zai sake su wannan jaririn ya sa Allah ya rufe kofa ya ce wa ma kana lakum an rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan hmm. har abada wani bai yi wa ya auri matar annabi dan matarsa ce a duniya matarsa ce a lahira matar da ya ku yana zuwa kamar kan da tambaya cikin maganganun sa shin in za duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba saki kuwa ya taba sakin wasu matan kamar ina ganin mace ɗaya ko biyu haka kamar dai akwai matar da ya taba saki ok ok ok Alura. amma ita tana cin waɗanda all the time ake kiranta cewa matan abin ake muke hujja da su tana to kaga yanzu dama ɗin shi ne bambanci tsakanin bambanta ahalul baiti na nasaba da na haihuwa da na surukuntaka matar da ka auro yanzu sarki kake zaune tare da ita lokacin da kuke zaune take matarka wani hukunci ake bata ana ba ta hukuncin mata mata iyali mata ko nan da ta rabu shi yasa in kana biyarin din matar wani yanzu eh. gobe nan gaba daga lokacin da kake biyarin din matar wani ba kai maka hukuncin iyalin ka ne yanzu iyalin wani ne ah iyalin wani ne ta zama gidan wani kenan shi dai ka lura to ai akwai matan da da yawa da in ka cire na Aisha ai iyalan wasu ne a da eh na na Aisha in ka cire ta ita kaɗai annabi ya aura a budurwa. Eh, eh, eh, Matan yanzu kamar hafsa ai mijinta ya rasu annabi ya auro ta. Ya aure ta, haka ne? Haka ne? Kafin annabi ya aure ta ai kaga tana da hukuncin iyalin wani ne ba iyalin annabi. Iyalin wani. Sosai sosai sosai sosai. Amma yanzu da ta dawo gidan manzan Allah hukuncin wa za a bata. Oh, wato shayi wannan azanci shi ne kamar azanci da ka mu wancan mako ka ce eh. abin da yasa Allah ya ce ka wani ya auri matan annabi saboda su zama matan shi a ciyau ba a layira ka ka fahimci dalili O oh, wato yanzu tunda tunda dai annabi bai sake su ba bai sake su ba aure su ba wani bai wani bai bai yiwa annabi da duniya ko ba matan wani ba ba matan wani ba har gobe suka cin ahadin har gobe agoba suna cikin ahalul baiti okay okay Ta gane bambanci sosai da in annabi ya saki mace da in ya mutu in ya ban mace wani zai zo ya aure ta yana da alaƙa da ita ta fita daga iyalan annabi ta kuma iyalin wani Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Amma tun da ba su da wannan hukunci yawa, ya sauka a kanta yana nan shi ya sa abin da Allah ya sa na doka a kansu ya ce ku tabbata a gidajenku. kisa ko da annabi ya rasu ba gidanen suka koma ba gidan annabi nan ne wajen zaman su ka gane bambanci na gane wata duniyar da lahiyar gidan annabi duka gidan annabi suke wannan shine bambanci dama idan mace auro ta kai to wani dalili yana isawa yau tana biyarin din matarka gobe matar wani na'am amma in kana tare da ita tana ƙarƙashin kulawarka har gobe har jibi tana nan da hukuncin matar kaci. ce to sai mu duba magani wannan hukuncin idan annabi ya bar duniya zai canza akan matansa wasu na iya zuwa su aure su su tashi daga iyalin annabi a kira su iyalin wani hmm. in bai yi wa to hmm. dole ko an ki ko an so a haƙura iyalin annabi ne a duniya haka ma a lahira na'am na'am shi yasa Allah ya yi duka wato sun makale ba wani babban kimla ta wai na saba ta jini da kaza iyali ah. ne kawai iyali ne kawai saboda matar annabi in ta bar duniya duk wanda ta aura a duniya baya ta ci baya ta ci gaskiya wa gaba ba baya ta ci kuma wannan ya isa mutane su gane yadda Allah yake da kishi akan annabi wajen idoka ya ce ma kada wanda ya auri matar annabi bayan annabin ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ka lura sarki yanzu na'am shi na'am so kaga in wannan hukuncin da zai tabbaku akan annabi sallallahu alaihi wasallama to idan an ce iyalinsa hmm. gobe in kaje suka koma gidan wani wani ke auren su kaga hukuncin iyalan annabi ya tashi yanzu sun koma iyalan wani hmm. idan wannan hukuncin ba zai tabbata a kansu ba to iyalan annabi ko ya bar duniya ya koma ga Allah suna ne a matsayinsu na iyalansa yanzu kaman asma binti umaisi hmm. matar jafar yayin sayyidina ali kaga da aka kashe shi a yakin mutar sayyidina abubakar ne ya aure ta hmm. matan jafar sai yayin sayyidina ali sayyidina abubakar ya aure ta da sayyidina abubakar ya mutu sayyidina ali ya aure ta kaga bambanci tsakaninsu dawa da manzan Allah Jafar ya rasu ya bar mace wani ya aura, Abubakar ya mutu ya bari wani ya aura. Amma annabi in ya bar duniya wani bai isa ya aure matar shi ba. Sai ya tuna mini ma saboda ya yi wani tambaya ban sai da kai ko shi ya wani tambaya wani cikin ɗaya ya zo da tambaya. Wai eh. misali wai in ce za a yi mutum irin wayannan aure ko menene ai in za ku kai sai da abokar. ai bai taba aure ba aurensa ɗaya kawai ne bai tsara aure ba. sayyidina Umar da sayyidina Ali an shirka aure ɗaya suka yi ɗaya cikin ɗaya ya ce maka wannan baya saboda yana da muhimmanci su. a wannan magana ce aure ɗaya su shi ne in dai ya ce aure ɗaya suka ce na baka ya karanta tarihi matarsa ba ɗaya ba ce ba ta sai na baka nawa ne a ba ɗaya ba ce zan faɗa maka yanzu nan Ok. alright masha Allah masha Allah matan da ya aura ba mata ita na bakar ya aura ba sai na alifa shi ma haka ai bayan na na Fatima ta rasu eh. da na na Fatima take gare bai da ikon ya auri wata mace amma da ta bar duniya ya auri wasu matan a ciki akwai matar na Abubakar da ya rasu ya bar ciki Asma binti Umaysin Alura sarki? So wannan zan faɗa maka yanzu nan matan sai da na Ali da izinin Allah. wanda ya aura da kuma matan sai na abubakar da matan sai na umar wannan maganar da yake cewa abin nan ba gaskiya ba ne yanzu ka fahimci matsalar yadda take sarki to ina so ne a mu je ƙur'ani mu tambayi Allah ya ba mu ansa usulubinsa asali idan an yi amfani da kalman ahalu matarka ita ce ta fara shiga sai 'ya'yanka idan ana so a cire a ce matarka ba ta ciki dan ka bai ciki ya ake yi shin magana ake faɗa yanzu zan kawo usulubin da Allah ya amfani da shi a Qur'ani wajen cire wasu daga cikin iyalan wasu annabawa cewa ba sa ciki wanda duk duniya ba wanda ya sai musu na'am to annabin da Allah ya aiko ya fi kowa fasaha na'am sallallahu alaihi wasallama wajen magana <clears throat> ba yadda za a yi annabi ya zo yana so isarwa da ma duniya saƙo a can ga abin da Allah ya faɗa sannan kuma a nan wajen izo in faɗi maganar da mutane ba za su gane ba a tafi ana ta ba zai taɓa yiwa ba bai yiwa na'am ina so mu tafi kan wannan abin yanzu shine maganan cewa kalman iyalan mutum na faɗa na ce da lugun larabci da shari'a da al'ada duka sun yarda cewa idan an ce wa mace kuma watakila ina ganin abin da wani bai gane ba ko su ba su gane ba da shari'a da lugar larabci ana karɓarsa sai idan sun ci karo ne sai a yi takaddimin shari'a a kan lugar larabci don annabi ya zo ya koya wa mutane shari'a ne ba tsantsagwaran zunzurutun larabcin ba don zo zan ba misali akan wannan so maganan da muke yi ita ce maganan iyalai ina so in fara da ita yanzu daga ƙarshe sai in koma in yi magana waccan tufikin da nake so in yi magana a kan shi yanzu sarki za mu ga cewa a munasabar aikin hajji mm-hmm. da Allah ya ce wa al'ummul hajji wal ta lillahi kika aikin hajji da umara dan Allah har ya zo inda ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk yace fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj sai yace faman lam yajid wanda bai samu damar yin wa'annan abubuwa na ibada ba to fa siyamu salatati ayyamin yayi azumin kwanaki uku fil hajji a lokacin da yake aikin hajji sai yace wa sab'atin da azumin kwana bakwai idza raja'atum idan kuka dawo gida sai ce tilka asharatun kamila shi yasa malamai suka ce hatta mas lissafi sai da qur'ani Allah ya koya wa dan adam ga yadda ake lissafi eh kaga da yace tilka asharatun kamila sai yace zalika liman lam yakun ahluhu wannan ga wanda bai kasance iyalansa ba suna hadirin masjidil harami kaga nan me ake nufi ka tafi aikin hajji ka bar iyalanka matanka a gida da 'ya'yanka ba da su ka tafi ma sai Allah ya ce ga wanda bai liman lam yakun ahlihu hadir al-masjid al-haram Me yazo magana kan fara wajen kisan ka da yace wa ma qala lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a sai yace wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin raqabatin mu'minatin wadiyatan musallamatin ila ahlihi ga diya da za a mika zuwa ga iyalan mutum idan yanzu an ce wani abu ya faru za a biya diya za a mika wa iyalanka farko wa za a fara tuntuba kaga matar mutum ko ba ita ce farko na ji kamar muryan ya ɗauke ni daga ɓangaren ka hello

Eh? Ni ba na jin karfi ga baki ɗaya. A mai mushkilar ne. ban jinka ne ga baki ɗaya ne so kaga kuma ba ba komai na taɓa ba to kaga anan wajen Allah sai ya ce ta hariru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ahlihi da diya wata za a miƙa zuwa ga iyalan shi wanda ya mutu ɗin. wanda iyalan mutum a nan wajen dole farko wanda za a fara kawowa lokacin da wani ya kashe za a biya diya kafin iyalansa farko da za a fara magana za a biya su diya shine mata da 'ya'ya da ya mutu ya bari sannan mun kawo maganin, annabi Ibrahim da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratu Hud da kuma nan da yake cewa hal ataka hadithu daifi Ibrahim al mukramin iz dakalu alaihi faqalu salaman ƙala salaman qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin kaga sai ya koma gurin iyalinsa wanda iyalinsa a nan wajen ita ce matarsa dan haka faqarrabahu ilaihin faqala ala takulun da ya gabatar masa da abincin yace ba za ku ci ba fa'auda saminhum khifa tsoro sai ya kama shi Alula la takaf wa basharuhu bi gulamin alim wannan iyalin tasa ita ce Allah ya ce faqabalat mar'atuhu fi sarratin fasakkat wajaha wa qalat atuzun akin Allah ya ce qalu kadhaliki qala rabbuka innahu huwal hakimul alim kaga matarsa ce ita ake magana a nan wajen sannan zamu ga Allah da ya bamu labarin to wallahi ban san ko daga